بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ɗan uwana masoya sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muka haɗu da ku a wannan masallaci ismul masjid eh masjid al-sheikh abubakar mahmud gumi a nan karu ko birnin tarayya abuja ina wa kowa lalai da marhaban da gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mutum alhamdulillah yau shida ga wata rabi'ul awwal shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina uku kenan ga watan biyu kai ko biyu ga watan goma na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu mai Ladiya. Allah ya haɗa mu a nan saboda mu amfani juna da ziyara ta uwantaka ta musulunci da kuma manufa ta nasiha Allah ya amfanar da mu da duka waɗannan abubuwa guda biyu ina ba ku haƙuri a kan abubuwa guda uku da farko ina ba ku haƙuri a kan mura da suka ji ina yi <clears throat> wadda ta yiwu za ta yi tasiri a cikin karatuna da kuma abin da zan riƙa faɗa na biyu kuma ina ba da uzuri saboda irin gabatarwar da aka yi ba dole ba ne a samu yadda ake tsammani <clears throat> Sheikh Sa'id ibn Salih da shi da Sheikh Nurain Badruddin wanda suke tare da shi Chief Imam dukkan waɗannan manya-manyan malamai ne kuma shugabanni ne shi wannan shakka itin da yake kawai Allah ya sa ya tuni baki ne kuma dokin mai baki ya fi gudu shi yasa ka ji a wajen gabatarwa yana cewa na yi nesa. bacin a lokacin da muke makaranta college for legal and islamic studies tsakanin shekara ta 1995 zuwa 1997 waɗannan malaman dukansu malamanmu ne musamman a ɓangaren lugar larabci da kuma ɓangarori na ilimin addinin musulunci shi wannan shek nurek nan da kuke gani shine shugabana na farko wanda shine ya miƙa mun ragamar makaranta wadda muka <clears throat> rika gudanarwa a lokacin ta ɗalibai maza da mata da suke karatu na addini banda karatu da ake yi formal na makaranta to an buɗe wata makaranta ƙarƙashin mss to ni na zama shugaban wannan makaranta ta mss amma a hannun malam nurai na karɓa <coughs> kuma na ɗora ne daga kan irin tsarinsa da kuma jagorancinsa yanzu tsakanina da shi don Allah wane ne oga abdusau sannan shi kuma shek sa'id da yake Allah ya ba shi zirin zance ya ce wai yanzu ni na yi nisa na zama bujiwa. yanzu don Allah da wanda yake yalwan bauchi da wanda yake abuja waye bujiwa shi yasa da zo nake tambayar imam na yaya aka yi na ga abokan aiki na guda biyu kuma abokan karatu na dukan su ka haɗa su a suka ce ai duk imam ne ya jawo su na to gaskiya ni ma ka jawo ni yanzu ina neman aiki a matsayin na'ibi na uku liman Allah ya albarka <clears throat> wannan yan uwantaka da naga kuna aiki tare ta kayatar da ni kwarai da gaske shi shek yi da ibn salih tun lokacin da ya gudu mana muka ji ya tafi birnin tarayya mu muna ta kokarin kolo ina za a samu karatu ina za a samu alele shi Allah zai hada mata biyu ga karatu kuma ga shi ya zo na ana ta bugawa ban taba sanin a ina ya matsale ba kawai sai yau din na Allah ya tona asirin sa ashe a nan yake to Allah ya albarka na zo tare da abokina babban alaramma kuma injiniya shugaba kuma mu'assis na makarantar tanzil college ban gan shi ba ya ne, babban malami ne da baya so a gan shi na zo da shi don nuna muku shi <clears throat> amma ya ki a gabatar da shi ballantana a kawo shi high to Allah ya albarka lokacin da muka yi magana da imam da sauran jami'ai na wannan masallaci sun nemi da musa ni kuma na ce ba za mu sa ba ni zan kawo ziyara ce ta ɗan kuwantaka idan na zo abin da ya sauwaka kawai zan faɗa to amma malam ya nemi ya ce in yi magana a kan cryptocurrency ban san da ya sa malam ce in yi magana a kan cryptocurrency ba ba mamaki malam yana da zani ne a fa yana jira ta fashe to ce ya yace lalle in yi magana a kan wannan saboda na san waɗanda suke jira ka fashe suna da yawa a nan Allah ya sa ta fashe da alheri abin da ya sa na ce ban amsa cewa in yi magana a kan cryptocurrency ba saboda na riga na taɓa yin cikakken darasi a kai to ni kuma galibi ba na son maimayi to amma tun da malam ya matsa banga ya ɗaga kafa akan wannan ba zan yi magana akan wannan <clears throat> amma ba dole ba ne in faɗa ƙazance irin yadda na yi a wancan lokacin sau da uzurin da na gaya muku wanda kun ji duka yana ta shafar karatu abin da ake nufi da cryptocurrency <clears throat> tsari ne na harkar hada-hada ta kuɗi na zamani wanda yake da alaƙa da kimiyya da fasaha irin ta kwamfuta ta zamani wadda <clears throat> waɗansu ƙwararru a kan harka ta kwamfuta suka ƙirƙiro wannan tsari wanda a yanzu haka yana ɗaya daga cikin tsare-tsare da suka fi tashe akan harka ta economy a duniya kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutane da yawa daga cikin malamai da almajiransu da 'yan kasuwa da abokan hulɗarsu suke yawan bincike a kansa wajen ganin zuwa ina zai kai ne yana ɗaya daga cikin harkoki na tsarin tattalin arziki yanzu a duniya da ya fi kama da abin da bahaushe ke cewa duniya ina za ki da mu wata harka ce da an fara ta a tsuke amma yanzu ta yi faɗin da wato ta fi ƙarfin kontrol ɗin waɗanda masu ta kirkiro to kafin in zo kan magana a kan wannan cewa menene matsaya ko mahanga ta addinin musulunci akan tsari na cryptocurrency a zamani ya kamata ya zama muna da wani background da muka sani akan tsari na hada-hadar kuɗi a musulunci saninsa shi zai ba mu damar mu ɗora hukuncin da za mu ɗora a kan cryptocurrency idan ba ka da wannan background to ba za ka iya gane ba me muke magana a kai ba in za mu yi magana a kan mahangar musulunci idan za a yi magana a kan cryptocurrency zalla kana iya fahimta me yake a kimiyance kuma me ake ciki a yau amma in za a yi magana a mahangar musulunci ne to kasancewar cryptocurrency ɗaya ne daga cikin hanyoyi na hada-hadar kuɗi na zamani to ya kamata ka sanya ya tsarin hada-hadar kuɗi a musulunci yake tsarin hada-hada a musulunci ta kuɗi ana ce mata albai ba shi ne kaɗai tsari na harkar gudanar da tattalin arziki ba a musulunci amma shi ne tsari na hada-hada ta musayar harkar tattalin arziki a musulunci harkokin tattalin arziki a musulunci suna da yawa harkar al'ijara wato haya tana ciki da kuma leba duk yana cikin al'ijara ka yi sana'a ka yi ƙodago a biyata da kuma harkar asina'a da kai za ka ƙera wani abu sai ka sayar harkar azzira'a ita ce ka noma abinda ka samu ka sayar duk waɗannan suna daga cikin hanyoyi na tattalin arziki amma hada-hada ta hulɗa ta yadda za a yi musayar abubuwan tattalin arzikin shi ne ake ce albai, shi ne ta yadda nawa da na samu ta hanyar jira'a na noma konawa da na samu ta hanyar sina'a na kera kai kuma naka ka samu ne ta hanyar kiwo naka ka samu ne ta hanyar ijara ka yi ƙodago ne ka samu ta yaya za mu yi musayen nawa da naka da kai ƙodago kuɗi aka baka ni kuma da na yi noma hatsi na samu ni ina bukatar kuɗinka kai kuma kana bukatar hatsina ni ina bukatar dabbobinka da kai kiwo kai kuma kana bukatar kayan abincin dabbobin da ni kuma nake sarrafawa ta hanyar haɗe-haɗen abubuwa na zamani wanda kai kuma za ka ciyar ni na samar ta hanyar ina'a kai ka samar kai kuma ta hanyar kiwo wannan canjin da zan bukaci naka kai kuma ka bukaci nawa shi yake lazimta abin da ake ce albayya albayya shi ne cinikayya a ihu ana ce masa mubadalatu malin bi malin tamlikan musayar dukiya da dukiya ta hanyar mallakarwa idan an ce musaya ana nufin na wa'in baka kai kuma ka ban shi yasa ba a samun albai daga mutum ɗaya idan ina da wannan waya kuma ina da wannan gilashin idon duka nawa ne sai na ce na ba wa kaina wannan na kuma miƙa wa kaina wannan dariya za a mun a ce wannan mahaukaci ne saboda ba a cinikayya tsakanin mutum kaya dole sai ya zama mu mubadala shine musayar tsakanin wani da wani sanan da ya ce mali da mali dole musayar nan ta zama dukiya da dukiya idan musaye ya zama dukiya ce da wani abu daban ita kuma ba dukiya ba ko ma ya kunu makamal mal to bai zama bai'u ba idan ni na baka wannan kai kuma me za ka ban ba kuɗi ko kaya za ka ban ba noma za ka mu ana iya haka eh ana yi to bai zama albai'u ba sunansa al'ijara kuna fahimta idan na ɗauki wannan gilashin ni ina da shi amma ni ina so in biya ne a ban mata wannan abin da na bayar sunansa mal matar da aka ban kuma ba mal ba ce dan adam aka ban to bai zama albai'u ba sunansa a afdun nika sai zama asada saboda ko da an samu mubadala idan ba malin bi malin aka yi mubadala ba bai zama albai'u ba don haka dole ya zama musayin tsakanin dukiya da dukiya sannan sai ya zama tamlikan a lokacin da na baka na baka ne a matsayin ya zama naka mallakarka kai ma lokacin da ka ban ya zama nawa ta idan na baka ba da sunan ya zama naka ba ka yi amfani da shi ne kuma ka biya kuɗi amma daga baya za ka dawo da shi to wannan abun ba sunanta albai'u ba kowa ya san da sunan wannan abu sunanta mai nake nan sunansa haya kenan shi ma sunansa al-ijara to da ana yin ijara ta dan adam shine maka aikin ko dago ana ijara kuma ta kayan dan adam shine ka ci manfa'ar abin da dan adam sun ya baka ina fata kowa gane me ake nufi da albai'u to da aka ce mubadalatu malin bi mal musayar dukiya da dukiya me ake nufi da dukiya dukiya a musulunci yana iya zama ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ne ko ya zama ainihin ko ya zama manfa'afin idan ainihin ne to kaya ne wanda ake iya tabawa ake iya gani ana fahimta ko kuma wanda ake iya ɗaukawa a miƙa wannan shi ne ma'anan ba ka idan na yi cinikin wannan ruwan shi ma ruwan sunansa al'ain kofin da ruwan yake cikinsa shi ma sunansa al'a'i. don haka ana iya sai da ruwan nan ana iya kuma sai da kofin da ruwan yake ciki dukan sunanta al'a'i. don haka al'a'i ba wai ido ba bane ma'anarsa ne duk wani abin da za a iya miƙawa ko a karɓa da sunan sayarwa wannan sunansa dukiya ina fata ana fahimta kullu shay'in lahu qima duk abin da yake da wata qima ko wata daraja ta musamman da za a iya biya don a karba sunansa almal sannan kuma mal yana iya zama manfa'a ita ce ba kayan bane amfanin kayan ne shi ma wannan yana iya zama mal shine almanfa'a idan na ɗauki kuɗi na naira dari biyu sai na tura wa mpn sai suka turo min waɗansu lambobi sai na shigar da su cikin wayata sai na samu damar da zan iya kiran waya wannan lambobin da aka turo min daga baya zan ci gaba da ganin su in ina neman su ko ina neman kuɗin ta ina zan gani wannan abin da aka turo min ainu ne kowa ya san ainu ko menene shi manfa'a ne manfa'a shi ne amfanin da dukiya zai maka ba dukiyar ita kanta ba kuna fahimta idan <clears throat> ka ce wa mutum wato wannan gidan ka ba ni haya sai ya baka gidan sai ka biya shi kuɗi sai ka zo ka zauna a gidan ka yi shekara za a nemi ka sake biyan wani kuɗi ran da ka zo fita daga gidan za ka fita da wani abu amma kuɗin da ka bayar ka ci kuɗin ta ina ka ci saboda ka ci manfa'a amma inda wannan abun ka saya in ka zo fita za a ganka da abun da ka fita da shi amma idan ba babur ka hau ya ɗauke ka daga nan ya kai ka bakin titi sai aka ce ina abin da ka ba da kuɗi a kansa za ka iya nunawa wannan shine manfa'a amfani kenan to shi wannan amfani shi ma ana iya sai da shi ba ka kowa ya gane ma'anar man ba ka musaya tsakanin kuɗi a tsakanin dukiya da dukiya ba kuɗi ba dukiya da dukiya dukiya kuma na ce tana iya zama ai tana iya zama mai manfa'a to wannan ai ko manfa'a din ita dukiya ɗin, ana yin musayyanka ne tsakanin mutum da mutum a samu mubadala ta hanyoyi ɗaya daga cikin guda uku ko ya zama mubadalatu saman bi saman ko ya zama mubadalatu saman bi mutman ko ya zama mubadalatu mutman bi mutman musayar da ake yi tsakanin dukiya da zan bata wanda mun ji dukiyar ko dai ta zama ayi ko ta zama mai manfa'a kar ku rinka mantawa ba tana iya zama ko dai a ba da saman bi saman saboda a cikin ayin da manfa'a da muka faɗa ɗin nan mun faɗi abubuwa guda biyu ko dai ya zama ko a wajen ayin kenan ƙarƙashin ayin ko dai ya zama saman ko kuma ya zama musman wannan dukiya ɗin da ake ganin ta ake iya taɓawa ko dai zama saman saman shine kuɗi kar ku manta cewa kuɗi daban dukiya daban wannan abin bai ne dukiya ce kuɗi ne ba kuɗi ba ne amma idan na ciro kuɗi shi kuma shi kuɗi ne kuma shi dukiya ce kun fahimta don haka wannan abin tun da ba kuɗi ba ne sunansa musman shine abin da kuɗi zai iya tsaya kudin shi ko sunanta sama to sai mu sake dawowa abin da ake nufi da mubadala musaye din nan ana yi ne tsakanin saman bi saman kudi da kudi wannan kudi da kudin ne in ba ka kudi kai ma ka ban kudi da yake nufi kudi ne zinariya da azurfa da duk abin da yake wakiltar su asalin kuɗi shine mene zinariya da azurfa shi yasa Allah maɗaukakin sarki don ya bambanta maka tsakanin saman da musman sai ya faɗi ayar da muka karanta a sallah zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal an an sanya wa mutane adon sha'awar mata da ƴaƴa wannan maganar family kenan ɗan adam yana son gina family sannan dan adam yana son kuɗin da zai rike familin da su shine wal qanatirin muqantara da kuma wato taskace dukiya sai ce mina zahabi wal fidda sai faɗi saman na daga kayan kuɗi na zinari da azurfa wal khaylil musawwamati wal an'am wal da dawakai abun hawa kenan dan adam yana son abun hawa wal an'am dan adam yana son dabbobi saboda ya rika cin nama kuma saboda ya kiwo wal harb kuma dan adam yana son noma saboda da noma ne zai iya rike wancan familin da aka ce minan nisa'i wal bani sannan wannan abun hawan kuma dan adam baya iya rayuwa ba tare da jigila tsakanin nan da can ba sannan kuma ɗan adam yana da bukatar dabbobi su kuma saboda kiwo kuma saboda amfani da su da kuma abubuwan da suke bayan wa ɗan adam na amfani don haka waɗannan azhab wal fidda saman ne kuɗi ne waɗannan kuma musman ne abin da kuɗi zai saya ne don haka tsarin dukiyar da muke da su a duniya akwai saman kuɗi akwai mene musman abin da kuɗi zai saya shine cash and time kuna bi na to ana yin mubadala su saman bi saman shine ka ba da zinari a baka azurfa ko ka ba da zinari dan Najeriya a baka zinari ɗan Dubai ana yin haka ko ba a yi ko kuma abin da ke madadin zinarin asalin dukiya ai asalin kuɗi a tarihin ɗan adam abinda ɗan adam ya sani shine zinariya da azurfa ita ce kuɗi to amma mun zo mun yi yawa ta yadda zinariya da azurfa ba za ta ishe mu amfani ba duk duniya sannan zinariya da azurfa sai wane da wane kaɗai sannan ita zinariya da azurfa komin karancin da aka same ta darajar ta tafi ƙarfin wani da bukatarsa abubuwan da muke bukata mu saya akwai abin da komin karancin zinari shi za a iya sayan wannan abin ba a bukatar sai an zo kan zinari yanzu idan zinari komin karancinsa ko da gram ɗaya ne aka ɗauka ta yi ya iya sayan maka abincin da zai ishe ka gaba ɗaya to wanda shi kuma ba abincin yake so ya saya ba gishiri kaɗai yake so wanda za a ɗiga a cikin abincin yanzu aka tara abincin gaba ɗaya ka ce ka ware gishiri da yake ciki shi na nawa ne gishirin da ciki to an wani kuma in ya fita gishiri kaɗai zai sayowa ko da mai zai saya sai aka ga dole ɗan adam yana da bukatar ƙananan ƙananan abubuwa na hada-hada na kuɗi wanda ba sai an yi amfani da zinari da azurfa ba sai aka fara ajiye zinari da azurfa sai aka fara yin kuɗaɗe na faransi an yi lalla? aka zo aka fara yin abubuwa na takardu an fahimta ko civilization na baya-baya su ne suka fara abinda bai wuce shekara dubu ba su suka fara amfani da buga kuɗi na takarda civilization inda suka fara yin amfani da kuɗi na takarda wata ƙasa ce wanda yanzu babu ita tana cikin ƙasar turkey daga baya sai chinese su kuma suka zo suka karɓa shine a yi amfani da al'aurakun na ƙadiyya waɗanda suna madadin dinari ne ba kuna fahimta ko sai a samu babban ɗan kasuwa da ya kamfanin da ya yi ƙarfi yana da zinari da yawa amma in ya cire su wannan zinari za su iya ƙarewa kuma su ne ramjin kuɗin ba ka sai ya ce bari ya yi abin da suke madadin zinarinsa sai ya wasu takardu ta yadda idan ya baka wannan to ka cancanci idan ka zo kamar atm card ne wannan takardar da ya baka idan ka zo ka cancanci abin da ya kai zinari awo kaza Zaka in ka ɗauka ka je wajen abokin hulɗarka ka kai wannan takardar an gane ko to ya zama kamar legal tender ce da zaka je ka miƙa sai a baka kayan da ya kai kaza na wuri ko kayan da ya kai kaza yawa dan adam sai zai gane waɗannan takardu suna da amfani ya aka ci gaba da yin su sai duk muka tashi muka samu kuɗi na takarda wani bai ma taɓa ganin zinare ana ciniki da shi ba wannan duka sunansa ne saman musman kuma shine kayan da ake amfani da kuɗi don a saya to mu ba dalatu saman bi saman shine ka bada kuɗi a baka kuɗi kamar ka bada zinari a baka naira kamar ka bada naira a baka dala ko ka bada riyal a baka sefa wannan duka sunansa mubadalatu saman bi saman sannan akwai kuma mubadalatu saman bi musman shine ka bada kuɗi sai a baka kaya wannan abin da na faɗa sunansa ai wannan aikin na nan mutumin ne ba saman bane don haka idan na ba kuɗi naira goma sai aka ban ruwa wannan shi ne an yi mubadala su saman bi saman a bi mutumin <clears throat> ha kuma ana yi mubadala su mutumin bi mutumin shi ne ka ba da kaya a baka kaya ina bukatar gilashin ido kai kuma kana bukatar waya yanzu ni gilashin ido nake da shi amma waya nake so ina da waya ko kuma kana bukatar waya ni kuma gilashin ido nake so kuma tana hannunka sai muka ce mu canji sai na baka sai kai kuma ka ban wannan shi ma ciniki ne da su musman bi musman ne ake ci "Try pay by barter ka ba da kaya kai ma a baka kaya ina fahimta ana fata ana gane waɗannan abubuwa guda uku ku riƙe mini su yanzu da kuma dukkan background inda na baku akan kasuwanci a musulunci abin da an tsara mana kaɗan guda a gaba shi ne idan an samu duk waɗannan to kafin ciniki ya tabbata a musulunci sai an samu tawakkuru shuru wal arka sai an samu rukunai su tabbata rukunai eh, sharuɗa masu tabbata rukunai shine a samu abuwa guda uku a samu al'afidan ko al-muta'afidan shine shi ne saye da wanda zai saya idan babu saye daga cikin su cinikin zai yiwu da zuna ce mutum baya iya sayar da abokansa ba ka dole sai an samu mutum nawa Bi wannan mutum biyu yana iya zuwa dan adam da dan adam yana iya zuwa dan adam da kamfani yana iya zama dan adam da wani wanda yake wakiltar waɗansu a sai samu dan adam da zuwa da wani ko dan adam da gwamnati ko gwamnati da gwamnati an dai samu abubuwa nawa biyu rukuni na biyu shi ne a samu mahallul shi ne abinda za a sayar ko abinda za a saya idan ni da kai na ce Allah gafarta malam wannan hular ta ka ina so sai ka ce kwarai ni kuma ina son kuɗin wurinka ni ina son hular ka amma ban da kuɗi zai yi wa aiki ba zai yi wa aiki ko kuma ya ce to tun da baka da hula ai kana da takalmi sai nake ba zan bada nawa ba zai yi aiki cikin ba ka dole sai duka biyu kowa yana da wani abu idan akwai su biyu amma sai bai da wani abu ba ciniki za a yi ba sai dai a koma wani abu sai dai ce zo ka mun aiki ku biya ka kaga kai iya abin da kake da shi amma ba abin da za mu kokari ba ne sannan abu na uku daga cikin rukunai shine sihatul akal shine sai an yi komira Shi ne sai an yi magana ko sai an yi motsi ai motsi ya fi laɗewa yanzu idan ina son hularka kai kuma kana son kutuna kai na zauna na kalle ka ina hmm, kai kuma kana na ina ka kallon hula kai kana kallon aljihuna ciniki ya yi dole sai an yi ne wannan motsi shi ne sigatul tur'a. sai na yi magana sai in ce ina so in kai hularka kai kuma ka ce ina son kuɗinka nawa wannan abin da muke yi din shine siga daga baya sai ya ce ya tsayar ni in ce na tsaya. wannan shine sigatul asal idan ba a same shi ba su ya yi wannan abun guda uku dole ne su ne rukunai sai an samu masu yin abu sai an samu akan me za a yi kuma sai an samu sigar da aka yi abubuwa nawa to kowane ɗaya daga cikin su kuma yana da sharuɗa sai waɗannan sharuɗa sun cika mu al'afidan mutum biyu masu ciniki dole sai an samu sharuɗa sun tabbata sharaɗi na farko shi ne al'ahliya sai mun cancanci mu zama za mu iya yi idan ba mu cancanta ba to ba za a iya yi ba Shi shine legal capacity doka ta ba mu dama mu iya ni na kalle ka na ce ina so kai kuma ka kalle ni ka ce kai ma za ka sayar sai na ɗauka na baka kai kuma ka bani daga gaba sai aka gane ashe da mahaukaci kuka yi ciniki ciniki yayi ai an samu al'aqidan kuma an samu siga kuma an samu mahallin akad amma bai yi ba saboda sharadi bai cika ba saboda marar hankali shari'a ba ta san shi a matsayin ɗan adam inda za a yi hulɗa da shi ta cinikayya ba an fahimta haka kuma ɗan yaro karami wanda bai da wayo sai yaro ya zo a hanya sai ka da shi kace kai wannan kuɗin bai kace mama na ne ta aike ni ina za ka je sai ce ta aike ni ne in je in kai kuɗin adashin wance sai ka karɓa sai kace kana son keke a yaro zai ce na so sai kace ka dike ce nan ba ka kuɗin sai ka karɓa kuma ka karɓi kuɗin cinikin yayi da yi saboda yaro bai da hankali ana fahimta za ka ne dole sai mutum ya zama yana da ahaliya hankali yana ciki shekaru yana ciki ko kuma kaiwa na kwakwalwar mutum ta kai yadda zai iya ba dole sai ka yanke masa shekaru ba yi ake ɗaukawa sannan kuma yana daga cikin ahaliya mutum ya zama babawa ba ne yadda yana iya mallakar abu na kansa <clears throat> sannan yana daga cikin sharuɗa shi ne zama akwai yarda dama ta malar ina son hulanka sai ka ce ba na tsayarwa ba ne sai na ce maka malam za ka sai da hular sai na karfi hular sai na ajiye maka kuɗin wannan shi ne a ba an riga an yi ba an yi magana amma tun da shara'in maganar bai cika ba shi ne kai baka ji ka yarda ba to duk cinikin da babu yarda a cikinta duk cinikin da babu yarda a cikinta bai inganta ba shi ne a tarabi illa an ta kula tijaratan an tarabin ɗin. da sauran sharuɗa wannan su ne manya-manyan abin da suka fi fitowa fili wanda suka fi shafan mu a yanzu sai kuma sharuɗan da suke da alaƙa da mahallul akad shine abin da za a yi ciniki a kai ɗaya daga cikinsa shine an ya kuna makduran ala taslimihi ya zama abin da za a iya miƙawa ne in an yi ciniki kai gwanin harbi ne za mu samala sai ka ce mu sai na ce maka ina sha'awar ta kabara sai ka ce ga ta tabaruwa ya zama, nawa za ka tsaya? na ce maka a'a ka kamo ta tabara mana ya kace ai ni sha shuka ne kawai ka faɗi nawa za ka tsaya? ka kawo kuɗi sai ka kawo kuɗi kuma ka bani sai kuma sai kai harbi sai ya faɗo a ƙasa cinikin ya yi cinikin bai yi ba da ya faɗo a ƙasa ne sai a kake cinikin amma wancan na da aka yi bai yi ba saboda lokacin babu shi a ƙasa sai abin yana hannunka kafin ka sayar wala ta bi ma laysa indaka karka sai da abin da baka da shi a wurinka kuna kuna kuna wannan ko wannan duka yana da alaka da al-maqudu alaihi sannan yana daga cikin shine an yakuna mubahat tasarruf abin da ya halatta a iya rufi da shi ne akwai abin da zan gani in ce ina so amma abin haramun ne a musulunci don haka cinikin giya ko da an ba da kuɗi ka ba da giyar haramun ne ciniki don haka cinikin bai ma yi ba shari'a tana zuwa da ta ce ba shi kuɗin shi ba shi giyar shi sai a lalata giyar kuɗin da ka karɓa bai halarta ba giyar da na karɓa bai halarta ba haka cinikin alade haka cinikin kare haka cinikin duk wani abin da bai halarta ba babu shi a musulunci haka cinikin sai da ɗan adam na fa a'a sai da ɗan adam na aikin na bi kuma sai yi cinikin sa ba ana yi ba to wanda suke sai da ido da wanda suke kwakwale gaɓoɓin ɗan adam a sayar wannan duka kun da abin asali bai halarta ba to cinikin ma bai halarta ba wannan shi ne sharuɗin da suke da alaƙa da al-maqulu alai sai kuma sharuɗin da suke da alaƙa da siga shine zama sigar dole ta zama a fili take in na kalle ka na maka tijina kawai ya kai maka mun tijina sai kawai na miƙa maka ka miƙa mu ai na maka tijina kai maka mun tijina shan an jima zan tafi na ce kawo mana kace kamar yaya na ce tijina da na maka ina nufi na saya ne kai kuma kana nufi a maka sayar ba ne to wannan bai yi ba sai an yi abin da a fili kowa zai gane cewa wannan ciniki ne amma ba dole ba ne sai ya zama da baki da baki ana iya yi a bi Shi ne ka miƙa kawai wannan mai miƙa masa yanzu ka je market ka je sayan abu kana da bukatar sai ka tsaya kana ta kana da bukatar kuma ka tambaya ne za ga ga kuɗin a rubuce kuma in ka ga dama in ka je ka sa face mask ɗinka kana shiru kar ka kalli kowa in ka ɗebo abubuwa ya ka ka tara kai sai a danna cap cap cap sai a biyo maka da kwamfuta ya ga kuɗinka sai ka cire akwai wanda ya magana amma cinikin yayi yayi saboda an yi a aikace haka in dai an cika waɗannan sharuɗa to ciniki ya tabbata kun rike mun rukunan ciniki rukunan ciniki da muka faɗa su kun rike su su nawa ne su uku ko da masu ciniki da abin da ake ciniki a kai da sigar ciniki kun rike mun sharuɗa akwai sharuɗan da suke da alaƙa da masu shirki. akwai sharuɗan da suke da alaƙa da abin da za a shirki a kai akwai sharuɗan da suke da alaƙa da shiga ku riƙe wannan to ku ajiye mu wannan background ɗin cryptocurrency zamani bayan zamani saboda yawan al'umma a duniya da ba haka ake da yawa da yawan ci gaban ɗan adam a ɓangaren kimiyya da fasaha da kuma yawan yadda ɗan adam yake so ya ƙirƙiro abin da zai sauwaƙa mata kowace mu'amala ta duniya sai zama harkar tattalin arziki a duniya yana ƙara ci daga kullum ɗan adam daga amfani da trade by Bata in ba ka abu kai ma kaban kaban abu shine cinikin manda da gani gishiri da manda daga baya sai aka koma kuɗi da manda daga bayan da aka ci gaba aka mara kuɗi da kuɗi to ana nan ana nan kuɗin ma sai aka ce bari a koma abubuwan da suke wakiltar kuɗin sai aka koma takardu ana ta takardu ana ta takardu sai aka zo aka ci gaba sai aka ce kai takardun ma ba akwai wahala yanzu idan za ka yi tafiya za ka je saudi arabia yawan kuɗin da za ka kashe a saudi arabia in ka je za ka ɗin kuɗin ka sa aljihun ka nawa ne sai aka ce a'a dan adam wanda zai yi tafiya yana da bukatar a bashi check takarda kwaya daya amma an rubuta kuɗi da yawa a ciki wannan takardar tana ɗauke da kuɗi da yawa amma a rubuce kuna ganewa daga bayan haka zaka ci gaba ka ce wannan check din ai it's only valid for one transaction kana zuwa ka bayar aka baka ba ka saki ka ba a bani kayana gobe dawo a cire sauran rabin ba a haka sai aka ce to bari a kirkiro kuma da credit card katin da ake amfani da shi shi zai maka transaction nawa zai yi ta yi kuna gane ba daga baya shago za ka ce ba a bukatar katin ma ba a bukatar check ba a bukatar komi kawai ka riƙe wayar ka ko ka riƙe kwamfutar ka ko ka tura kuɗi su bi ta sama kawai ba a ga takardar ba ba a kawai su bi ta sama yanzu duk ba ka muke yi ba yanzu da wanda ya baka naira dubu goma cash da wanda ya baka naira dubu goma shi kuma ya turo maka tawaya ya kaga tilitili ya kaga 10 kwama 000 wanne ne wanda asali ya ba ka dubu goma duka ba wanda ya goni kowa ya ba ka dubu goma ne ana fahimta dan adam sai zai ci gaba ya gane cewa yanzu in ina da kuɗi ma kawai duk kudin mai da kullum lambobi kawai shi yasa wanda duk baya son wahala duk kawai aka ba shi sai ce a za mu ta malam ka mai da su lamba kawai daga nan ta shi tafiya ta ba wanda ya ga ko kobo a jikina amma shi ya san lambobin sa duk kudi ya zama mai ya zama lamba to ana nan ana nan shi ne waɗansu sai suka fara tunanin cewa ta ya za a yi lambobi din nan da muke amfani da su a madadin lambobin da banki yake control duk lambobi na da nake gani na wake turo lambobin banki ne ai ba lamba na bane lamban banki ne shi yasa za ga wani lokaci lamban ya dan ragu ita ma ta gina ta. ita take controlling din lamba shi yasa banki yana rushe lambobi kamar sun rushe shi ne ɗan adam sai fara tunanin hakan ma wahala ne yanzu bari ɗan adam ya kirkiro hanyar da lambobinsa zai zama shi yake kontrolin ɗin kayansa ba ruwan hukuma da lambobinsa idan kana da kuɗinka naira miliyan 100 a cikin account account ɗin nan a banki yake bankin kuma yana ƙarƙashin kulawar gwamnati haka in bankin gwamnati tana so ta san nawa kake da shi za ta gani in tana so ta ɗiba za ta yi in tana so ta ce a yi blokin karka taɓa za ta iya sai aka ce to ta yaya za ka samu wato access da kuɗinka kai kuma kai kake juya kayanka ko da kai da abokan hulɗarka wannan shi ya jawo aka samu cryptocurrency an fara muhawala ta yadda za a da harkar kimiyya ta kwamfuta ta iya samar da yadda za a yi hada-hada ta cinikayya ta kuɗi ba tare da an yi amfani da banki ba har sai da aka zo shekarar 2009 wani da ake ce masa satoshi shi ne wanda ya fara satoshi ya yi amfani da kwamfutansa da shi da waɗansu suka samu suka ƙirƙiro waɗansu abubuwa ta hanyar cryptographic na kwamfuta sai suka samar da wata hanya da za a iya hada da za ka iya ajiye kuɗi ba tare da alaƙa da bankuna ba kuma ba tare da alaƙa da kowa ba ke kai da kanka sai dai kawai ku yi amfani da cloud ɗin da ake da shi na testing intanet sai ka bude ta hanyar wani abin da ake ce blockchain wanda shi ne kamar rumbun ajiye harkar hada-hadar kudade na crypto in an ce crypto ana nufi abin da ba a gani ba a ji ba a shafawa shi ba yi ba shi ba wane ne shi ba kuna ta ko suka ce bari mu fito tsaka-tsaki sai mu samu wani abin da zai iya zama kai kake da control in security sa, kuma mutane suna da yanci da za su shiga ba sai sun jira cewa ana regulating din za su wannan shi ne abin da ya sa aka kirkiro da harkar cryptocurrency to aka sai aka fara kuma abin da aka fara da shi shine bitcoin inda kuka sani an fara da harkar bitcoin tun abin kamar tatsuniya kamar waka sai zama wato waɗansu daga cikin waɗanda suke ganin wannan harkar ana iya ajiye kuɗi da ita ko kuma shi abin da aka yi sai aka ce wani abu ne mai darajar da ɗan adam zai iya musaya da hada-hadar dukiya da ita doka kamar yadda zan iya haƙa rami kawai nemi tsa'a in ta a ƙasa in ce ina nemo in tono diamond ko ina so in tono kuza ana haka ko ba haka in mutum ya shiga yana iya ya tono ko ba ruwa? yana iya mutum ya shiga mai samuwa ko ba yiwa sai ce to kamar yadda za ka shiga ka samu wani abu yanzu kuzan idan na tono ko diamond in ni akwai abin da zai mun ba wani abin da zan yi da shi amma wani yana so a haka to kamar yadda ake mining din ka shiga cikin ƙasa ta haƙo abu kuma wani ya ce yana so sai ka samu sai ka gano wani abu mai gwiɗi da ka ɗebo za ka ce wannan ai shi ne petroleum wa ai ana so sai wani ya karɓa kai in aka baka mai za ka yi shi baka bukata to kamar yadda ake haƙo wannan shi kuma wannan a kwamfutansa ne zai haƙo sai tara wani abu sai wani ya ce yana so kuna fahimta shi aka bar shi da shi haka kawai ba abin da zai da shi amma akwai wasu suna so kamar yadda idan ka haƙo wannan abin za a iya ɗauka ka kai ka je ka sayar ai za a iya samun wani idan ɗan sa'a ne kawai to biya shi haka kawai haka ya ce kuɗi jama'a sai zai sai zai saya kai in kana gani kai kana gani wancan mahaukaci ne wani kuma yana gani kai ne mahaukaci da baka san haka kuɗi ba ne bari ba ku misali wani daga cikin sahabban manzon Allah sallata ana ce masa ruwa albariki wani ɗan ƙundun bala ne a harkar kasuwa amma bai da jari amma akwai basira da ƙundun bala annabi sallallahu alaihi wasallam sai aike shi sai ce ruwa da ganka da basira je ka siyo mun tunkiya sai ba shi dinari ɗaya yake zai siyo mishi tunkiya da ya ɗauki dinari ɗaya sai tafi kasuwa ya yi haya haya ya dubi cikin irin yanayin tumakin ba kowace mace ta dace da za ta kawo wannan basira ta da har annabi ya bashi ai akwai mutane da yawa da zai iya aika wani bai ma taɓa jin sunan urwa a bariki ba to amma annabi ya zaɓe shi ya san zai iya ne sai ɗauka sai bashi da ya je ya je bayar sai ya sayi tinkiya mai kyau ko tashiya mai mai sai koma gefe sai ɗaure ta ya zauna ya jira kasuwa an aike shi je yi ne ya je siyo amma da yake sai bai kawo ba ina zo ku gane yake mun kiri ta kwarin duje da ya karɓa sai aji sai ya zauna sai wani ya zaga shi ka wannan cikin fa nawa ya ba da zuwa ba can ajima jima sai bai ga makin ya matse jimar ya yawa sai wani zai ce wallahi ni fa wannan fa ko dinari biyu zan tsaya sai ce to kawo dinari biyu shi ya tsaya nawa dinari ɗaya sai ka fi dinari biyu sai sayar sai sake jiran kasuwa ya leƙa sanin ya duba sanin ya duba sai dai jira irin yammacin da azar nitsin nan wani ya gudu, ya ja ya yi tsada ya ja ya zo saya ya ce mata dinari biyu shi kuma nawa aka bashi dinari ɗaya don haka sai wancan ya yi yaushi ya dawo dinari ɗaya sai ce masa ya ya sun zura ka zai ce wallahi zai sai kawo kuɗin sai saya a dinari ɗaya sai dawo wanzan Allah ta sallama ya ce ga tinkiya kuma ga dinarin ka sai manzo Allah ta ce sai haka kake da basira sai ce to Allah ya maka albarka ka san manzo Allah da gabawa ya ce wallahi sai na zama da zan fito waje sai duk ƙasa in haka wani zai ce nawa zan tsaya saboda kawai ya riga ya yi albarka ita kasuwa ta a shiga musamman za ku iya ku shekara talatin da wani wallahi ku fita cirani ku yi shekara talatin ana bugawa ranar da za ku koma gida da ƙyar ka ku samu cikin motar komawa shi kuma kafin a koma ya zama miliyoniya haka ne ko ba kuma kowa da rabon da Allah ya bashi bari ɗan baku dariya wani aboki da ya bar labari ya ce waɗansu mutane daga kudu suka zo neman kuɗi a arewa da victor da da ɗayan da ne sunan ɗayan ne da suka zo sai ɗayan ya yi kuɗi ɗayan ko bai kuɗi ba ɗayan ya yi kuɗi ya sai mota ya sai wane ne ya kai kuɗi gida an yi wane ne ana ta harkoki ya ja sai jari a can shi kuma wannan faci turaren yana faci kuma ga shi sun zo tare kuma jarin su iri ta? shi ne sai aka zo aka ce ta zo aka same shi ya yi tagumi sai aka ce victor ya yi shi tagumi ya ce kai gari ne ce ka duduwa ne ba ya yi kudi ya yi wane ne ya ce kana aka ce kowa wane kai wani gode ma Allah mana ya ce da ya yi ne to kaga idan Allah ya ce za ka yi za ka samu wani kuwa yadda ya ji haushin Allah a kan bai mata ba amma ba zai ba shi ba don haka shi wannan sato shi irin yadda za ka ɗauki ƙasa ne fa ka yi haka ba kun gane misalin ba in yanda wani zai ce bari ta haƙa nan sai na samu kaza wani kuma ba zai rubuta a kanta ba mutu shi ma sai haka sai aka tattara waɗannan abubuwan shi ne aka yi waɗansu rubutu sai aka ce wannan abin kamar silai ne na zinari amma silai in na zinari ba a ganinsa kamar yadda naira dubu ɗarinka ba ka gani amma in ka ga lamba zero zuwa na ka ga har yanzu akwai dubu ɗarin ina yake ai bara gani ba amma za ka iya kashewa to irin haka ne shi ma sai ce wannan abun yana daidai da kile ne na zinari shi ke nan sai wasu kashe za mu saya lokacin yana da arha aka rika saya aka rika saya aka rika saya sai zama wannan kwaya ɗaya da kake da shi ɗin nan sunansa bitcoin kwaya ɗaya nawa ake kai da shi sai a ce sule kaza daga cikin dala daga baya da aka ga suna nema babu sai yanzu wani same ka ce kai ka saya fa sule sule ka saya za ka sule ɗari kenan a cikin dala ɗaya sai kuma wani ka sai sule goma goma kuna fahimta wannan kuma ya ce a'a dala ɗaya ɗaya da haka da haka da haka bukatar da mutane suke da ita akan wannan bitcoin ɗin sai ta zo ta fara ƙaruwa to sai wani ma sai ya zauna sai ya buɗe nasa shi ni na ba bitcoin ba ne na sunanta ethereum wani kuma sai zai buɗe nasa ne sunanta shi kuma wannan sai ce nasa mai ne a ba zo fara ba a ba ta fashe muna magana ta wanda ya fashe ne yawwa wani ya ce nasa litecoin wani ya ce nasa aka yi ta yi a yanzu haka a duniya muna da waɗannan tsarake-tsarake na cryptocurrency ko digital currency wanda ba a ganin su wanda mutum ya kirkira ta hanyar kwamfuta ta waccan hanyar ana da su sama da dubu biyu Daka wannan fakin da kuke ta magana a kai na dubu biyu da wani abu ne kafin a zo kanta akwai waɗansu tukunna da yawa a layi waɗanda wasu kuma ba a musu farashi ba kamar da har yanzu ba a yi wa fari farashi ba har yanzu in ka duba za ga farashinsa a dala 0.00 za ka bai da kuɗi ko kuma su kuna amma ana ta tarawa kuna ta manye ana ta haƙan kuza kuna kuna bayyanta ko wannan shine abin da ya jawo harkar cryptocurrency zuwa yanzu a yanzu hakan nan da nake muku magana bitcoin din nan guda ɗaya wannan na duba shi karfe uku da rabi da suka wuce yau din nan yana dala dubu goma sha tara kwaya ɗaya da dari da arba'in da biyar na kuma buga nawa ne dala take a black market a karfe uku da rabi na yau na samu average ɗinta tana naira ɗari bakwai da talatin don haka idan kana da bitcoin kwaya ɗaya kana da naira miliyan goma sha uku da dubu ɗari tara da saba'in da biyar da ɗari takwas da hamsin idan kana da bitcoin kwaya ɗaya wani kuma yana da bitcoin dubu wani yana da bitcoin dubbai ba ka nawa ta yake wani shi yasa mutane suka yi ta sa jari a cikin harkar cryptocurrency wanda yanzu yana daga cikin hanyar da ake hada-hada ta kuɗi mai girma kuma wanda mutane da yawa suke samun arziki cikin sauƙi a wannan hanya a yanzu a duniya kun ji menene cryptocurrency to yanzu mu ɗauko darasinmu na background ɗin farko na da na albai sai ku ɗauko wannan kirki kurantin sai mu haɗa su aure mu ji auren zai yi ko ba zai yi ba menene hukuncin cryptocurrency a musulunci lokacin da wannan abin ya fito tsarin musulmi shine wala ya shillu lahu an yaf'ala ilan hatta Ya alama hukumar yake ko mina mu muna so mu binciki mu ji ya halatta ko bai halatta ba sai aka rika kaiwa malamai malamai sai suka kasu kashi uku waɗansu malamai su ce ban sani ba saboda su huta kawai ban sani ba kuma da gaske ba su sanin ba ne saboda abun akwai rikitarwa mai yawa a ciki kuma duk abu mai rikitarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce faman faman ittaka shubuhat istabra al din wa indi duk wanda ya guji shubuha ya tsira kawai kace baka sani ba kashi na biyu shine malaman da suka yi tawakkufi suka ce ni na sani amma ban gama sani idan na ce zan haɗa in fito da shi tanan tanan zan iya ce halal ko in ce haram amma ina jira su bari zuwa dan su yi magana kafin ni in yi wannan shine tawakkufi ya bambanta da na farko kashi na uku na malamai shine waɗanda suka ce sun sani kuma suka faɗi hukunci su kuma sun tafi kashi biyu waɗansu suka ce haram ne bitcoin ai haram ne cryptocurrency haramun ne ne cryptocurrency duk abin da kace halal ko haram sai ka kawo dalili saka menene dalilin ku na cewa haram suka ce haramun ne kaulan wahida wanda kuma shine maganar mafi yawa daga cikin malamai har zuwa yanzu jinkurin malamai suna ganin cewa cryptocurrency haramun su ne suka fi yawa me yasa kuka ce haramun suka ce dalili na farko bari mu koma background ɗin ana yin ciniki ne da sunan albai ta hanyar amfani da almal mubadalatu malin bi malin ta kan kuma ta mutu abin da muka faɗa da ba cinikayya da musanye tsakanin dukiya da dukiya kuma mun faɗi mai dukiya ko ko ya zama al'ain ko ya zama mai almanfa'a wanne ne ɗaya daga cikin crypto kwaranta ya shiga ciki shi an ne shi manfa'a ne sai suka ce ko malun ne gairu mutakawwam ko kuma laita bi malin asla don ka da ba dukiya ba ce kwata-kwata goma ciniki a kai bai halatta ba saboda in ka ce dukiya ce ko sai ya zama dukiya abinda da ake gani a taba ko kuma abinda da amfani ake yi da shi wani amfani ake da cryptocurrency kuna fahimta sannan ina cryptocurrency ina yake baka gan shi ba sai suka ce to ba mal ba ne, to aka haramun ne sai zama za ka yi mubadalatu malin ne bi shay'in ghairi ma'ruf wa shay'in ghairi muqawwam abinda ba za a iya gairu mutakawwam ba za a iya kawwama shi ba za ka ta za ka kace a alaka da wani abin haramun ne kun gane dalilin su na farko dalilin su na biyu suka ce dukkan abinda shari'ar musulunci ta sanya a matsayin yana iya jawo a ce abu ya zama haramun akwai a cikin cryptocurrency suka ce abin da yake komai fitowa fili daga ciki shine a addinin musulunci an haramta yin ciniki na alharar shine ciniki na kwansatinsu cinikin da ba tabba. akwai wani ciniki a duniya da yake rashin tabbas kamar cryptocurrency tsakaninku da Allah akwai mai tabbas a cikin yanzu ku masu yi suka ce to duk abin da babu tabbas hadisi ne kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira naha an bai gharar ya hana cinikin da ba tabbas idan wanda na ce mata ya harbo mini kurciya a sama ga kurciyan ina gani shi ma yana gani aka ce haramun ne to cryptocurrency shi kuma ina ma aka gani zanne da a ce kurciyan ma ta ɗauka ne ta ce aka ce ina son abin ta ce a harbo ala a sama. amma shi ba a ma ganta ba ita wannan an ganta an ce haramun ne to wanda ba a gani ba fa dalilin na uku suka ce haramun ne saboda wato yana buɗe ƙofa na aikata abubuwa na haram da yawa kuma duk abin da yake buɗe ƙofa na abubuwa na haram to shi ma haramun ne saboda saddu zari'a ɗaya daga cikin wato usul ne na abin nan na mazhabobi cewa shari'a sai ta toshe ƙofa tun kafin ma abin ya faru idan wane ana tunani zamansa da wance su keɓe su biyu zai iya sa yi zina sai a ce to kar ma ku keɓe su biyu keɓewa da macen da ba matarsa ba ya halatta za ku yi wani abu ne me yasa aka ce bai halatta ba saboda kar a yi sai aka ce to bai halatta ba a zauna tare a wuri ɗaya ba kuna barinta? shiga gidan wani baya nan sai aka ce haramun ne ha in ka shiga da ka taka ka fata wani abu ne me yasa saboda kaji in aka ba da dama a rika shiga gidan wani baya nan a iya laifi in wani ya shiga ba laifin zai ba amma duk da aka an ce haram ne sai aka ce to duk kofar da za ta iya sa a yi haram ita ma haramun shi. sai aka ce to ita cryptocurrency ana amfani da ita wajen ayyukan haram da yawa ana amfani da ita wajen yin forex irin wanda bai halatta ba ta hanyar riba za ka iya yanzu wanda yake da dala sai ka ce turo maka dalar sai kuma za ka ba shi coins kaza kuma sai ka zo ka riƙe sai a yi sai a yi wato riban nasi'a an gane a yi jinkiri kai baka bayar ba a lokacin da ya kamata a bayar kaga wannan ya zama shi ma an shiga suka ce kuma ana amfani da shi wajen money laundering shi ne in kasa kuɗi mai yawa yanzu in ka je kasa a banki za a gani in ka ɗauka a ka za ka tafiya za a gani sai a za ka yi ka tura shi a gani ka tura shi a inda banki ba ta ma sanya ake ba sai ka tura ta cryptocurrency sai ka je coins da kuɗin shi kenan ba wanda ya sani kuma ta tafi kenan an ɗaure cikin kawai kun fahimta za ka duk abin da yake bayarwa zuwa ga haram shi ma haram sai suka ce don haka haram ne cryptocurrency dalilin su na gaba suka ce haramun ne saboda shakali me yasa ya zama caca suka ce caca shine duk abin da aka gina shi akan sa'a bari in gwada sa'a bari in gwada sa'a kawai in sa kuɗi na in sai kaza za ta fashe ai ana gwada sa'a ne akwai wanda yake da tabbas ne sai suka ce to ne ya caca da a ba gwada sa'a ba ka ɗauki kuɗinka ka je ka saya abu na lotiri sai a ce idan madrid ta ci barcelona za ku wannan ne zai ɗauki kuɗin idan barcelona ta ci madrid to yayi asara ba zai gwada sa'a bane ga an aka ci madrid kaga shi aka ci sai aka ce wannan gwada sa'a shine tata shine kuma Allah madaukakin sarki yace yas'alu ya tsalo laka anil khamri wal maisir uri fihi ma ismun kabir laifi babba a cikin giya da tata don haka haramun ne tata sai suka ce don haka tunda ita ma wannan gwada sa'a ne haramun a wannan dalilan masu ɗan ishe ko wannan duka dalilan waɗanda suka ce cryptocurrency da ne haramun da na ba su ba su ji daɗi ba ai adalci ne na karatu dole mu faɗa waɗansu kuma suka ce a'a ya halatta na abada za ka zama yana cewa wai a kamun juice na ce a bani sai na gama ko aka za a nan zan sha kaɗan ne in rage gara a bani ina gama a bani ta sha sai na janye ka ajiye mun a wale saboda haka waɗansu malamai kuma daga cikin malamai waɗanda suke buga shari'a da zamani suka ce cryptocurrency ya halatta suka ce akwai abubuwa da za su zo in ka ce za ka ɗauke su ka yi musu duba tsukakke ka musu duba mai faɗi ba bi ma'ana ka dubi yadda shari'ar musulunci take da faɗin da ta dace da canjin zamani da ci gaban zamani to ko ka ce haramun za a kai lokacin da za ku zo ku ce halal yanzu saboda ba ku gaya ya kake bane shi nan kake haramun amma waɗanda suke duban abu can nesa sai su ce su a wurin su wannan abun ya halatta me dalilin ku dole kuma muku kawo dalili suka ce akwai me yasa cryptocurrency ya zama halal suka ce saboda Allah ya ce mana duk abin da ya zama ciniki ne asalinsa ya halatta wanda ya ce ya haramta shi ne za ka ce kawo mu. saboda Allah ce wa a bai bai'a Allah ya halatta ciniki baka idan ina da coin bitcoin guda uku sai ka ce za ka saya kuna fahimta da ka saya sai ka bani shi ni kuma sai na tura maka bitcoin guda uku za ka ga sun shiga ko ba za ka ga sun shiga ba za su shiga wallet ɗinka ko ba za su shiga ba kai ma za ka iya sai da su wani ko ba za ka iya ba don haka tun da na tura maka kai kuma ka bani an yi mubadalatu malin dimal an yi ciniki tsakanin in bayar kai ma ka bayar wannan abun shi ne ma'anar wa a hannun mahul bai'a Allah ya halatta ciniki Allah ya ce cinikin abu kaza ko abu kaza don haka tun da Allah bai takaita akan me za a yi ciniki ba ku bar shi a buɗe wanda yake haramun ne sai a ce ya kawo ayar da take haramun amma ayar wanda yake halal tana nan dama tun kafin shi mutumin ya fara magana wa hannun al-bai'a kun ji dalilin zurabar ko aka ce to ya za ka yi da hujjojinsu ya ce akwai yadda zan yi da su hujjarku ta farko sun ce wannan abun in ma an ya kuna shay'an ma'aduman wa laysa bimal wa in ma an ya kuna malan lakinnahu ghayru mutaqawwam ko dai ka ce ba dukiya ba ce ko kuma ka ce dukiya amma wanda ba baka da balu kuna fahimta ya za ku ce a kan mun ce dole in za a yi kai a yi mubadalatu mali bi mal cryptocurrency kuma kun ce ba mal bane sai ce mal ne yace kai ne a wurinka ba mal ba amma duk wanda ya yarda ya ba da kuɗin sai ce a bashi ya san mal zai tsaya don mutum yana da hankali ba zai ba da kuɗi a bashi abinda ba mal ba sannan abu da yake suna mal shine abin da ni a wuri na mutakawwam ne wala yalzamu min sihhati kaunihi mutakawwaman an ya yakuna mutakawwaman inda gairi. ba dole bane sai wani ma ya yarda da cewa mutakawwam yana da kima ni in yana da kima a wuri na shi kenan wannan kasar da wanda yi haka sai ka ce za ka tsaya wani zai ce kai wawa ne kai kuma za ka ce wancan ɗin kai ne wawa saboda da ka zo tsaya ka san me za ka yi da shi kuma ka dukiya ce bari ba ku misali shaddarka ba kun san shadda ba an tattara abun ƙazanta a ce za ka za ka kwashi za a ja zubar kana so ne ba ka so kun san yadda ake yi da shi ana kaiwa gona a yi wanda za a kai masa gona kyauta ne me zai yi zai tsaya me ya tsaya kashi ya tsaya kashi a wurin ka mari ne kashi a wurin ka mutakawwam ne amma shi a wurin ka ba mal ne kuma ne mutakawwam don ka idan shi a wurin sa ya yarda zai sai kashi kuma ya bada kuɗi kuma baka ce ya ne idan ya sai kashi baka ce wawa ba ya za ka ce wanda ya sai cryptocurrency wawa ne ga dukiya ba kuna fahimta suka ce abin da ka gamsu da shi a matsayin dukiya shi da dukiya ba abin da mutane kowa waɗe ɗaikun da suka gamsu da shi ba waɗanda suke wannan abu su a wurin su wannan rubutun da ke cikin wani kuɗi ne kai ne baka ga ya zama kuɗi ba <clears throat> suka ce misali na gaba wannan abin da na ciro yanzu sunan zane ne wallet wallet na gosu iya ce wannan ba sabon kuɗi ba ne duk wanda na bashi ara a cikin zai karɓa amma yanzu don Allah inda a China na haɗu da ku kuma ku ƴan China ne sai dai haka sai na cewa ke so za ku damu da shi su a wurin su ne wannan banza ne saboda in ka je kasuwa ko a tsara ba zai tsara ba ba wanda zai kira da kai ma saboda yana ɗauka duba sunansa takarda amma a nan yana matsayin kuna fahimta suka ce haka ne da kwaranci a wurin waɗanda suke harkar sun san kuɗi ne wannan amma kai a wurin ka ba kuɗi bane kamar yadda wannan takardar ma da ka ɗauke ta kuɗi wani bai ɗauka kuɗi bane wani kuma a ƙasar su bai da amfani shi yasa zai ce zan mutakawwam amma kai a wurin ka mu mutakawwam ne shi yasa ka ɗauka, har ma ka mai da kayan ka a wallet kuma ka ɗaure ka mai da shi kuna fahimta kuka ce ba haka wannan shine harkar cryptocurrency maganan ku ce ba mal ba bai taso ba mal kai ne dai a ka ba mal ba ka ce sai dalilin ku na gaba kun ce wannan abin ai chatan gambling saboda ai gwada sa'a ne za ka in kai haka kake kawai kamar yadda ɗan chatan yake bari ya gwada ko za a ci me za ku ce akan wannan suka ce abinda za mu ce akan shi ne ai akwai kasuwanci da yawa dama na gwada ta kuma a haka ake yi amma bai zama haramun ba ba ka kiripto kwanaki ba yana cikin wannan layin ba yana cikin layin ɗan shafi ba ne wanda ya haka cikin rami yana so ya tono ba ai ta ce yake yi yana so ya fako diamond akwai a cikin diamond akwai a cikin ya gani bai sani ba amma ta yiwu a samu to da wani ya samu sai ka ce haramun yake yi saboda yana caca? ba ta ce ke ba idan ya biya kuɗi a filin kafin ya haka ya halatta ya biya kuɗi ya halatta mai gonan ya ce masa ba za ka shiga ba sai ka biya sai biya kuɗi ga shi zai yi abin da ba tabbas kuma ka ce ya halatta me yasa za ka ce wannan ba ka ce caca ba me yasa za ka ce cryptocurrency ta ne <coughs> an fahimta suka ce misali na gaba shine musabaka idan za a yi tsere tsere a kan wani abu sai aka sa kowa yana so ya ci su ɗari ko za su taru a kan abu ɗaya kuma duk wanda ya ci zai ɗauka ina ce musabakar ta halatta kuma in mutum ya ci ya samu ya halatta akwai wanda yake da cewa shi zai ci kuma ma zai gwada bai sa'a kuma ya halatta ba ta ta bane kuna fahimta <coughs> misali na gaba suka ce ai bai ulgaran ne shi ma suka ce muna da rabi ya za ku ce bai ulgara wai ciniki ne wanda bai da babu babu tabbas to haka duk abin da ba a riga an gama gane shi ba bai halatta a sayar ba saboda na haru suna san an bai ingara suka ce hadisi ya inganta ya hana cinikayyar garar amma bai hana cryptocurrency ba saboda garar daban cryptocurrency daban idan ka ce haka ne ai akwai abubuwa da yawa a shari'a waɗanda akwai garar a cikin su amma garar ne waɗanda latar ta fito ilaihi shari'a wanda shari'a ba ta kallon ba ta wawarinsa don Allah a cikin wanda yake sai ya sayi iri na kaza in kana so kai iri kai kiwon kaza wace iri za ka saya yar ƙarama za ka saya ko ta tsako sai ka zo ka ci da ita za ta girma ina tambayar ku za ta girma Allah wa ala mutum idan ta girma za ta yi koyi da yawa Allah wa hana akwai rikin tabbas to babu amma ya halatta a ta idan kana so ka sai baiwa in aka zo cikin baiwa kuma kana so ka yi ta ɗaka da ita ne don ta sama maka ɗa na yi magana a kan ciniki na sayarwa ban yi magana a kan aure ba saboda aure ba ciniki ba ne amma wanda yake so ya sai baiwa sai aka kawo ta sai ya ce wa ubangidan ya yanayin ta da na farko tana haihuwa na biyu kuma shi yana so shi fa amfani da yake so ta masa amfani ne na mace to aka kuɗi zai biya ya saya ya zai ya sani ana gwada wani kafin a saya sai dai ya saya akan bis Allahu a'lamu bi muradi bi zalika ya zuwa gwada a gani in an dace a dace in ba a dace ba ya mayar maka ya ce wallahi shi bai yadda ba amma dai ba yadda za kuma in ya yadda ya ce a mayar maka in dai ba aiki ba ne na ciwo ya ce yana so amma yana so ka zama tana da kaza tana da kaza tana da sai za a ya sani ai wa alam aka yi ciniki a haka kuma aka ce cinikin ya halatta to ashe baka so kowane abu ne don akwai garas kuma sai ka ce ya halatta sai dai in <clears throat> garar din fahish na fata an fahimta don haka magana cryptocurrency akwai garan suka ce ba garan a ciki ka saya kuma wani kana ganin shi shi ya saya ya yi kuɗi da shi wani ma ya kuɗi don haka kai ma ka saya kana so kai kuɗi don ta rushe kuma wanda ya siyo kuɗi ma tana iya wa ballanta wanda ya siyo kayan kuɗi kuɗi ma kana iya siyowa ai a zo ai asara sannan suka ce <clears throat> ai mun ce muku kuma yana bayarwa zuwa yana bayarwa zuwa ga haram ana abubuwan haram da yawa da shi ana koye kaza ana koye kaza suka ce mun ji ai abubuwan da ake haram da su suna da yawa amma duk ba ku ce haramun ba waye a cikin ku yake zuwa kasuwa to duk kuna zuwa a cikin kasuwan da kake shiga wani kasuwa ne wanda ba a ci riba wani kasuwa ne wanda ba a sai da abun haram don ka kasuwancin da ake yin abun haram a ciki ya sa kasuwanci ya haramta kai ne dai da kake aikata haram sai a ce naka haram amma don wani ba zai aikata haram ba ko ba za ka ce shi ma zama haram ba ya halatta kwana a hotel ya halatta gina hotel a zo a kwana ka karɓi kuɗi in ka ce bai halatta ba zai ce in ka je maka aikin hajji da umra ina ake kwana za ka gina hotel a kwana ya halatta ko bai halatta ba ana zira a hotel ana shan giya a hotel ana luwaɗi a hotel ya sa hotel ya haramta a ya sa masu yin luwaɗi a hotel ya haramta su yi masu zina a hotel ya haramta su yi amma bai haramta gina hotel ba wanda duk zai je ya haramcinsa shi ne haramcinsa tsaya a kanta. amma bai haramta ba wa wanda shi ba haka zai yi ba idan ka san ana yi baka hana ba shine kai laifi ko idan ka yi don ayi haram shine kai laifi amma kai ka yi don halal sai wani ya je haram a ciki ba sai ka gaiko shi ba ya halarta ka ci kuɗin ka ina fata an fahimta sai suka ce don ana amfani da cryptocurrency ai money laundering ba a amfani da bankuna a haɗa baki da su kuma ai money laundering ya sa aikin banki ya haramta sannan in ka ce haka ne ma uwa uba shine ina ne cibiyar cin riba a iya sanin bankuna ba shi ne cibiyar cin riba ba to ya sa ya sa harkar bankuna gaba ɗaya ya haramta ba zai haramta ba saboda dole ne a ci gaba da yin amfani da shi yanzu bankunan musulunci da ake budewa inda a ce ya haramta a yi banki kwata saboda ana cin riba da su mata ce haramun ne amma wanda zai yi haram shi ne nasa haram wanda zai yi halal ba Zaka haka wanda zai yi amfani da cryptocurrency akan abin da ya halatta shi ma ya halatta kamar yadda wanda zai yi amfani da banki a tsarin da ya halatta shi ma ya halatta jama'a an a akwai wani dalili da ya rage daga cikin dalilan waɗanda suka ce haramun to waɗannan sun ba da nasu sannan kuma sun dawo kan dalilan waɗannan duka sun ba da amsa a kai ya ka suka tsaya akan cewa cryptocurrency ya halatta liman da yana aiki. ni zan yi amfani da ra'ayinka kai kana tare da suwa ga ta mala to liman ya ce ya halatta ku ba ku ba kun ce ya halatta wannan shine argument inda malamai suka yi dangane da cryptocurrency kuma gaskiyar zance shine in ka dubi ta fuskar dalili da kuma la'akari da yadda tsarin zamani yake tafiya shari'ar musulunci kuma tana da maturitin wato kasancewa tana daidai da kowane zamani da duk abin da yake cikinta da kuma batun cewa ita shari'a tana da sa ido kan abu don ta ce ya halatta ba ta take mutum abu ba sai ta rinka ce amma fa banda kaza tana regulating in dai za a bi ka'idoji na shari'a kuma a bi ka'idoji da suka halatta na hanyar hada-hada ta kasuwanci to cryptocurrency ya halatta a musulunci jama an fahimta wannan shine abin da muka fahimta dangane da mahanga ko matsayar addinin musulunci akan cryptocurrency sai abu na ƙarshe shine daga cikin tsarin cryptocurrency abinda mutane suke yawan tambaya a yanzu shine tsarin pi pi blockchain shi wannan pi din nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka zuwa ƙarshe-ƙarshe a yanzu a cikin harkar cryptocurrency kamar yadda kuka jina muku mukaddima akan tsarin bitcoin da sauransu su duka haka ne irin tsarin time amma su suna da ɗan bambanci su sauran dukansu wani ne ya yi mining ya ƙirƙiro su ya tara coins ɗin zai sayar amma na shi kuma na fai da suka dutse shi yasa ya samu wato karɓuwa da mutane da yawa shi ne kai da kanka ne za ka iya ƙirƙirowa ko ka amfani da kwamfuta ka ko ka amfani da waya ka samu yadda za ka riƙa ƙirƙiro point ɗin da su za su ƙirgu a matsayin point ɗin waɗannan kuwa idan suka taru su ne waɗanda za a iya zuwa su zama su ma malum mutakawwa wanda wani zai iya sayi baka idan mutum ya ce cryptocurrency bai halatta ba tun a farko to ba zai taɓa halatta masa fayi kuna fahimta amma idan mutum tun a farko ya ce mata cryptocurrency ya halatta to dole ya ce pi ya halatta domin duk uwar uban su ɗaya ne kun fahimta da kyau saura da ne shine yanzu wannan pi din yana cikin abin da yake damun ku matasa kun yi nisa a cikin wannan harka waɗansu daga cikin kuma sun ce har sun zama ta yadda in ta fashe ba bai halatta a saya a wurin kuma don ba a sayan abu a wurin ba kashi wato matsalar da suke damun ku matasa barin gaya mu shine ni a tsaya fahimta ta wannan hada-hada da kuke yi da kokari da kuke yi akan harkar wato fai ya halatta amma gaskiya ina ganin wautar da yawa daga cikin ina so ku zama kuna da hankali kuna auna abubuwa da yadda zamani yake tafiya kuma ku rinka gina abu based on reality and fact kar ku rinka ginawa kawai based on wato the assumptions and hallucinations abin da nake so ku ɗauka shine wannan harka tun waɗanda suka ƙirƙiro ta a farko harka ce ta basira ta kimiyya sun sha wahala kwarai da gaske waɗansu sun yi asara mai yawa so da harka ce da suke da alaƙa da intanet kuma harka ce da suke da alaƙa da duniyar cloud wanda yake ɓoye ta yanda abu ɗaya kawai in karasa, sai ka kasa iya asesin duk wannan dukiyar ta sai zama duk kai asara ta rushe a banza don haka mutanen da suke controlling wannan abu suna da hankali suna da kuma tunani wanda yake tafiya fata da ɗin da ku kuke da yawa daga cikin kun ɗauka an ƙirƙiro wannan abin da ya kawo don kawo kukun kuɗi shi yasa galibin kun na ji suna lissafi in billions in trillions in quadrillions in gwane ne to bari gaya ba ni a fahimta ta wannan a hasashe ne a kan abin da nake la'akari da yadda abubuwa ke zuwa ya dawo wannan ba zan gaya muku da harshen addini ba ne ga ko ku gaskata ko ku gaskata wannan duk ɗaya ne gare ni abin da nake fahimta shi ne ɗin nan akwai wani abu na gaskiya a cikinta da zai zai fashe kuma waɗansu su samu arziki da shi amma galibi daga cikin waɗanda suka dogara da shi in ta fashe za ta rushe da su ne kuma fasatan turuna ma a kuru na ba ina musu mummunan fata bane duk wanda ya tsaya ya dogara da wannan abin zalla to ku sani da cewa wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut Aka Allah ji. ce mafi raunin gida shine gidan gizo-gizo to kuma duk harkar network ba net asalinsa na spider web ba to kamar yadda kake ganin kake ganin spider web yake da irin wannan abu kuma in ka zo wucewa ko fuskan ma ya yaye maka gidan haka haka duk harkar internet da harkar network za ta iya rushewa lokaci daya, don haka wallahi za ta rushe da yawa daga cikin don ka ku shiga cikin wannan abin amma cikin basirar akwai waɗanda za ta iya fashewa ta sa su samu arziki da yawa amma waɗanda suka dogara da ita waɗanda za ta rubuta da su su suka fi yawa bari ga muku nuna duk wanda yake da hikimar neman kuɗi da gaske baya dogara da wannan harkar ta al'anka al'ankabut kawai ya jira wannan harkar kaɗin za ta tare kuɗi a'a waɗanda suka fi kowa kuɗi a duniya a harkar cryptocurrency ma suna yin kuma harkar neman kuɗi ta hanya ta ƙarfi ko ta hanya ta sana'a ko ta hanya ta wane ne wanda ya fi kowa kuɗi yadda kuka sani yanzu a duniya shine Elon Musk Elon Musk ne shi ya fi duka yawan jari a cikin wannan harka ta Bitcoin amma ba ita ce babban harka ta kasuwanci ba yana kera motoci yana kera abubuwa na space yana kere kere abubuwa na science and technology wannan su ne manya-manyan abin da ke kama ka kuɗi ba wannan harkar ba kar ku yi tsammani irin wancan mutum mai babban jari bai dogara da harkar bitcoin ba kai ka zauna ka ce za ka dogara da fas ka ce wai za ka yi kuɗi sana abu na biyu shine duk wannan harka ta harkar cryptocurrency yana karuwa ne ta gwargwadon yawan demand bitcoin ta zo ta ƙere sauran ta farko a can kasa-kasa saboda ratar da take tsakanin bitcoin da sauran ratar ta yi nisa saboda da shi aka fara kuma shi babu shi da yawa sai zama demand ɗin ya yawa shi kuma kaɗan ne kuma a harka ta kasuwanci kowa ya sani yawan yadda ake bukatar abu idan ya yi kaɗan yawan yadda farashin su zai tashi wa ya gaya muku ana bukatar fa yanzu har demand ɗin ya yawa kuna ta yin mining da kanku kuna ta tara wani ya tara sai abin zai farashi a irin wannan in kana da hankali har wani ya ce shi ya tara guda dubu kaza rana ɗaya zai sayarwa ko ɗaya biliyan ɗaya haba yanzu bayan wanda aka kirkiro na bitcoin an zo an yi waɗansu a bayansu na ce musu yanzu dubu biyu da wani abu ne duk sauran ba ta riga ta fashe musu ba sai ta gama fashe ta kafin a zo na na kafin a zo na na su yanzu na su da ta fashe akwai wanda yake 0.00001 dollar ne kuma yana layi shi ma waje na dubu ɗaya da wani abu ne ku kuna na dubu biyu da wani abu don Allah sai ka ce in ta fashe za ta yi biliyan ɗa sai ma hukunci ne sannan yanzu ku lura yanzu da yadda dala take ta tsara ba saboda abubuwan da ake bukata a siya na kaya sai an yi amfani da dala dala kuma ta kasa shi yasa ga kayan dole sai ka je ka bada dala dole dala ta tashi amma yanzu kuna ku me ake nema wanda da fai za a yi amfani wanda zai sa dole sai an nemi fai ɗinka kafin a ci demand ɗin ya yawa da har zai wannan farashi. ni ban ce muku wanda kuke da shi ku sayar ba amma wani da ya gaya mun ya sai da nasa kuma ya tabu dama ya sai fili ya samu dama ya sayi babur ya samu dama ya kai sadaki na ce Allah ya maka albarka kai ka san sirrin kai ka san kai ne ka san asalin sirrin fa so da wahalar ka na zama da kudin ka zaka ci na data da bata da ranka a daidai lokacin da zaka yi yanzu ta fito maka amma sauran ka wallahi Allahu a'lam zaka yi ba ina ce muku ku sayar ba amma ina gaya muku yadda kuka tsora masa buri ba haka bane ya saba da yadda Allah yake gudanar da duniya saboda waɗannan mutanen da suka kirkiro yanzu tsakani da Allah ka ne da za su ka zauna kai ta tattarawa kai da kanka kai kuɗi shi kawun ka ne har kawai zai buɗe maka hanyar da su kuɗi baturen da in ya samu hanya kai ma zai ɗauka ya sai da kai kai ma ka zama kuɗi shi ne zai ce daga ɗakin ka so kai ta mayu kai ta tara kuɗi dan Allah haka kuɗi yake ta kamata ku zama kuna da hankali ba Allah ku saka ni ba zan ce muku fai haramun ba amma zan gaya muku cewa da yawa daga cikin ku ku shirya rubtawa ranar da fai za ta fashe ko kuma ku shirya cewa ku jira fai din ba za ta fashe ba sai dai a neme ta a raka wannan kuma duka mai sauki ne har yanzu ba wanda ya san wane ne asalin mutumin da yake controlling din pass abin da ya jawo bitcoin ta yi karfi shi ne ta zo ta shiga hannun mutanen da ba za ka iya kwatowa ba yanzu ko wannan din tana hannun ku kun yan talakawa ne wannan abu ya rushe ba ma wanda ya san ku balle ba kuma iya ihun ba balle a cikin ne to ka gane ku sani sannan abin da zai sa ku yi hankali shi ne duk wanda yake so ya sa kuɗinsa yana da hankali da ya san aina yake sa jari yawan jari da yake cikin abu na manya-manyan mutane shine yadda zai sa yi daraja duk mutane yanzu suna da kuɗi bitcoin suke saya amma ba wanda za ka je daga cikin manya wai yana zuwa ya ce masa wai yana zuwa ya sayi fai so da ya san shi fai da kanka kake yi abun kuɗi kuma a cewa kai da kanka dai za ka yi ai da za a samo shi don haka gara in gaya muku wallahi wanda yake da wayo a cikin ku ya gane wanda bai da wayo a cikin ku Allah ya kai mu ranar fashewar baka ina tsammani gaskiya abin da lokaci zai bani dama in faɗa kenan abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada abin da na faɗa na kuskure kuma Allah ya gafarta mana ina roƙon shugaban zama ya ɗan yi samarin abin da na faɗa ina ji ma akwai waɗanda aka ce ba sa ma jin kansa sai ɗan yi musu samari saboda su su fahimta ni kan dai na gama na waya na nawa kenan wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh